أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh to insha الله ta'ala za mu tashi a aya ta سورة البقرة بسم daidai suratul bakara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء na'am alhamdulillah wannan aya mai albarka da za mu fassara yanzu ta ɗari da saba'in Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna mana wato irin hujja da kafirai suke kafawa idan aka kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulunta sai su nuna su fa ba za su taɓa barin abin da suka tarar da iyaye da kakanni a kansa ba. wa idza qila lahum Allah yace idan aka ce musu aka samu kafirai aka kira su zuwa ga imani ga Allah idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na shari'a na alqur'ani qalu sai su ce bal mu a gaskiya nattabi'u mu muna bin ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka tarar da iyayenmu da kakanninmu a kansa shine wato bauta wa gumaka mu shi muka tashi muka samu kaka da kakanni iyaye da iyaye saboda haka mu ba za mu saki abinda muka tarar da su a kai ba mu zo mu kama wani addini daban Allah maɗaukakin sarki ya ce, To, awalau aba, na aba'uhum su ba su da hankali ne, shin ba sa gani idan iyayen nan nasu in ji Allah, sun yi abin da suka yi na bauta gumaka ko na kafurci la ya na ba su da ilimi ba su da hankali wani abu wala ya yahtaduna kuma ba sa kan shirya suna kan halaka ne za su biye musu a haka ɗin hmm? idan iyayen suka rayu a kan abin da halaka ne ba shiriya ne, sannan idan iyayensu sun rayu a kan jahilcin sanin menene daidai duk da haka suna yanzu duk da iliminsu da basiransu da fahimtansu za su saki haske su bi su tarar da iyayensu akan halaka ɗin? Allah maɗaukakin sarki sai ce wa matsalul ladina kafaru Allah ce bari in buga muku misalin kafirai ku gani da misalin abin da suke bauta wa su kafiran Allah ce wa matsalul ladina kafaru misalin kafirai da suka bijire wa Allah suka bijire wa musulunci suka kafurce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan alkur'ani to kamasalin ladhi yal'iqu kaman misalin mutum ne mai magana sai ya zo ya tarar da mala la yasma'u abinda baya jin shi kwata-kwata baya jin shi illa du'a'an sai dai kawai motsin baki yake gani kawai yake yi wani da'an da kira saboda abubuwan da suke kira din summun ne kurame ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne fahum la ya'qiluna ba su da hankalin fahimtar menene mai kiran nasu ke nufi al'anna'aku asalin shi wato abin irin eh, kukan dabbobi ne yanzu Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya ce kamar mutum ne mai kiwon garken tumaki haka sai ya zo cikin tumakin sai ya zauna sai ce to don Allah ina so ku saurare ni kun gane ko kuna ji na ko tumakin fa ya tara haka sai ya zauna tsakiyar su da Allah ina son ku saurare ni ku fahimce ni da kyau kun gani din nan kuna ne ku kaza kaza kaza kaza yana ta musu magana ina son ku rika natsuwa duk inda kuka ga dawa na mutane ku daina zuwa kuna cin wannan dawa gonan alhaji wani ku kiyaye ta wa kaza kaza in ba ku yi daina ba kaza kaza to ni ba ruwa na yana ta musu magana ya ɗau minti talatin yana surutu to ya ce su dai dabbobin nan kallo dai suke bakin shi na motsi kuma yana murya tana fita daga bai amma me yake faɗa gargaɗi yake yi ba gargaɗi ba ne da su yake yi ba da su yake yi ba ne kwata-kwata-kwata yadda ba sa fahimtar shi yana ɓata lokacin shi kwata-kwata yadda ba sa fahimtar shi to haka mai wa'azi idan ya je wa kafiri wa'azi duk yadda kai wa'azi kai wa'azi sai ka ga tamkar yadda kake magana da wannan dabba inda ba ta fahimtanka kafiri sai zai ga bakinka yana motsi kawai bakinka yana motsi barbarbarbar kawai kamar kai ne wani ne yana zaune a gabanka yana ta zabga yare yana ta zabga yaren da baka ji ya tashi ya tafi akwai abin da zaka fahimta babu to Allah ya ce haka kafirai suke duk lokacin da aka karanta Qur'ani ga su fa hankali ga su da ido ga su da basira koma da komai amma sai kaga kafiri yana kallon ka kawai wai me kake nufi me kake abu na me wani abu wai Allah daya menene wai wani abu in an mutu za a tashi za a zaunar da mutum a kabari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to me yasa su ba sa gane ka ba sa fahimtar ka kafirai ga ka ga ga su fa kai suna jin hausan kai ma da hausan kake musu magana amma ba sa taɓa fahimtar ka dalili Allah ce suna su summun Allah maɗaukakin sarki ya kurmantar da kunnuwan komai suna ji amma banda na alkur'ani da gaskiya sannan ko bukmun bebaye ne komai suna iya faɗan shi su yi magana amma banda kalmar la ilaha illallahu duk wani abin da na musulunci ne ba za su iya faɗan shi ba sannan kuma umiyun makafi ne ga dukkan abin da yake shirya ne ga Allah shirya ne zuwa ga Allah shirya ne zuwa ga tsira makafi ne suka makance masa ba sa iya ganin shi amma da za ka juyar da sunan za su ga komai abin da ke na shirme na mutane idonsu a buɗe yake da ka juyar da fuskokinsu zuwa ga Allah da kira zuwa ga Allah da bauta wa Allah da kaɗaita Allah ta nan ɓangaren su makafi ne in ka juyar da sunan duk wata magana ta shirme ta halaka za su ji ta da kunnen amma da ka juyar da kunnen zuwa ga aji maganan Allah da kiran manzon Allah nan Allah yake ce kurame ne in ka juyar da su kowace kalma za su iya faɗanta amma da ka juyo da su ta kalmar la ilaha illallah a faɗeta harcin ba zai iya ba to haka kafiri yake in ji Allah subhanahu tala tamkar wanda yake cikin dabbobi ka tare saniya ka tsaye da ita kai ka zabga mata magana kana ta magana tana magana ba abinda za ta fahimta za ta karu daga gare ka sai dai motsin baki da take gani kawai bakin ka yana shi ke ɗan kawai to gara ita ba ta da hankali ne haka Allah ya yi ta ba ta da hankali a asali haka Allah ya yi ta ko ba ta jin ka? amma ɗan adam yana ji yana gani yana komai sai dai jin nashi abun na komai ne amma banda na Allah ganin nashi na komai ne banda na gaskiya maganar tashi komai zai iya furta banda kalmar la ilaha illallah to wannan aya mai albarka Allah madaukakin sarki a can ya yi condemning gargajiya shine abinda mutum ana maka wa'azi ka ce abinda iyaye suka tashi suka tarar shine za ka yi ko a mutu ko a yi rai ko daidai ne ko ba daidai ba ne ba za ka sake al'ada ba ba za ka sake abinda abin ba wai da hujja ake rike da abun ba a'a mun girma mun tarar ne ana yi shi kuma wannan kenan shi kuma waɗancan za su iya kasance musulman ne amma ka za ka tarar da al'ada ka kira mutum zuwa ga sunna ya rike maka wata bid'a kuma da ka tambaye shi hujjan kenan ni fa haka na girma na tarar kawai ba wai wata aya zai jawo maka ba ko dalili ko abin nan to su kuma kafirai ga yanda suke saboda Allah bai so su da shari'a ba ina fata an gane ko <clears throat> na'am ya ayyuhal ladina amanu kulu min حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da alkur'ani da dokokin shari'ar musulunci tunda mun ji su kafirai duk yanda aka yi da su ba sa amsa kiran Allah to anan sai Allah ya jingine su gefe yanzu mu din ne ya kira da muke cewa mu mun yi imani da Allah din yanzu wannan doka da umurnin nan da ya zo ciki wannan aya namu ne namu ne tunda mun amsa mu muke ba kafirai bane mu ba za mu biye musu ba mu Allah muke yi wa da'a to Allah ya ce ga doka in ka bi ta alhamdulillah kana cikin ya ayyuhal ladzina amanu din in kuma ka kibinta to babu shakka kana cikin irin waɗancan da aya ta kira su su kurmance mata a nuna musu aya su makance mata sannan a kira su su bebance to mutum in baka cikin wannan fati din na allazina amanu dole ana cikin allazina kafaru din tunda mu mun ji nasu an buga an buga komai nasu sinki abu ya gagara to sai Allah yace to bari kun yi magana da waɗanda suke responding ga kirana su ne mumunai wanda abdullahi bin mas'ud yana ce duk inda ka ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu duk abinda da kake yi ka bashi ka kasa kunne domin wani alkhairi ne zai biyo baya ya ayyuhal na amanu duk abinda zai biyo baya wani alheri ne da Allah yake so ka aikata ko kuma wani sharri ne da Allah yake so ka nisanta Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu ta'ala Allah ya ga yanayin da ake ciki na rayuwa dole condition ya canja wa mutum ya zamanto bai da kuɗi bai da kayan masarufi bai da na sayan abinci bai da abin nan burin sai na ci kaza sai na ci kaza sai na mallaki kaza sai na sayi kaza sai na hau mota abin hawa iri kaza sai na zauna a gida iri kaza sai na sa yadi iri kaza sai na ci abinci iri kaza sai na ji daɗi sai na sha kaza kaza Allah ce to ina kiran ku gaba ɗaya ku waɗanda kuka yi imani kulumin tayyibati duk abin da za ku ci to ku ci abin da yake tsarkakakke tsabtatacce mai tsarki ma razaqnakum daga abin da ni Allah na azurta ku da shi na baka shi ta hanyar halal to ka ɗauka ka ci ka ciyar da iyalanka shi ka ciyar da ‘ya'yanka shi ka ciyar da abokananka shi ka sadaka ga fakirai da miskinai da marayu da shi duk wanda za ka bawa ka tabbatar ka bashi abu wanda yake tsarkakakke kuma wanda ka samo shi ta hanyar halal tsarkakakken na ya kasu kashi biyu a tsayyib ɗin na ya zamanto abinda ake ci abinda ake ci amma sai ka samo shi ta hanya ta haram wannan ba tsarkakakke ba ne duk da ce shi abun a karan kansa eh ana cin shi halal ne ana cin shi amma sos inda ka samo abun haramun ne so yana affecting din wannan din har ya zamanto haramun ko kuma shi abun karan kansa shi abun karan kansa dama can haram ne irin naman alade irin giya irin naman jaki naman kare waɗansu abu shi karan kanshin ne haram wannan kuma shi karan kanshi eh tsaftatacce ne wanda ake ci amma hanyar da ka biyo ka samo shi din ba tsaftatacciya ba ce shi ma sai ya zamanto kawai haramun ne shi to a wannan shine halal kulumin tayyibati ku ci daga abu tsarkakakke zamanto wanda aka halatta maka ka ci in ka ci abun da yake poison ne haramun ne ka ci don zai halaka mutum Allah ce wala tulqu bi aidikum ila halukati kada ku yadda ku jefa kanku cikin halaka ya zamanto abun nan tsaftatacce in ji Allah mai kyau tsayyib abinda za ka ci ya gina maka jiki ya ƙara maka sinadari da energy a jiki ka daina cin wani abu karma-karma kawai kana da iko ka ci mai kyau ɗin ka riƙa haɗo waɗansu abubuwa kana ci ka haramta wa kanka jin daɗi wai kai kana zubudu zuhudu asalin zuhudu shine ka ci abu na halal mai kyau tsaftatacce idan Allah ya baka idan kuma bai baka ba ka yi haƙuri da abin da ya samu amma Allah ya baka mai kyau ɗin ka jingine shi gefe ka ce kai ba za ka ci ba misali mutum ya ce shi kullum kawai shi kwado zai ci kawai ba ruwan shi da cin shinkafa da miya da kifi da chips da plantain da menene duk Allah ya bashi shi gaskiya wannan abun gudun duniya shi ba zai ci ba Allah ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat Bati, min ar-rizqi kul hiya lil ladina amanu khalisatan fil Hayati, Duniya. Allah ce ya isa ya haramta mumini da na halatta masa mumini in na halarta maka ka ci in ji Allah subhanahu to saboda haka Allah ya ce ma razaqnakum abinda na azurta ku Allah kullu yana maimaita wannan kalman ku ci daga abinda na azurta ku don ka san arzikin da abinda kake ci kake sa a baki ka sha ba dabaran ka bane daga cikin arzikin da Allah ya rubuta maka tun kafin ka zo duniya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات نفرق بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد manzo Allah sallallahu ya ce ana tara cikin ɗayanku a halittan ɗayanku a cikin mahaifiyarsa tun farkon farko yana mani ya koma gudan jini ya koma tsoka a halicci mutum a cika halittansa a tura mala'ika ya hura maka rai kana cikin mahaifiyarka bayan an hura maka rai a take mala'ika zai zayyana maka abubuwa hudu tun kana cikin mahaifiyarka za a rubuta maka arzikinka duka a nuna maka sannan a rubuta ajalin abin da zai kashe ka a nuna maka ga ajalin ka ga abin da zai kashe ka sannan a nuna maka irin ayyukan da za ka yi a nan duniya sannan in kai dan wuta ne ko dan aljanna tun a lokacin za a nuna maka za a rubuta maka so arzikinka kawai kafin ka sauko duniyan Allah ya yi budgeting maka me za ka ci dan adam ne sai ya kirga yawan ku kafin ya yi budget to amma shi Allah tun baka zo duniyan ba ya maka budget din saboda haka kana saukowa sai ka sauka kamar yadda zaka ga mutum jirgi ke tafiya akan rail akan wannan rail din abinda Allah ya rubuta kai zaka ga mutum yana tafiya yana karo da duk abinda Allah ya rubuta masa kafin ya fito ilma ina fata an gane kuma shi hanyar arzikin mutum biyu ne kuma duk suna kama da ajali ai za ya zamanto arzikin kai za ka tashi ka je ka neme shi ka same shi ko kuma kana zaune arzikin ya zo ya same ka to shi ma haka ne ajalin kai za ka tashi ka yi tafiya ka je ka gamu da inda ajalin ka yake sai dai a ji wani ai tafiyan nan da yi a ce ya mutu ko kuma kana zaune a inda kake ajalin ya zo ya same ka to saboda haka shi ya sa malamai suke cewa shi tsananin tsananin bugar da jiki da wahal da jiki sai arziki ba zai baka sama da abin da Allah ya rubuta maka ba haka nan kasala da lalaci da yawan hoɓɓasa ba zai taɓa hana ka shi ma abin da Allah ya rubuta maka ba sai dai Allah yana so ya ka yi motsin ne don ka gamu da arziki ina fata an gane ko to Allah ya ce ku ci daga tsarkaka domin kullum Allah yana kiran mu mu ci halal mu ci tsarkakakken abubuwa saboda da shi fa Allah zai karbi ibadarka kaga duk dukiyar da ka tara in ba tsarkakakkiya ce ta hanyar halal na farko ba za ka yi layya da ita Allah ya karɓa ba kaga layya kuwa ibada ce ba za ka yanka ragon suna da shi Allah ya karɓa ba ka ga yanka ga suna idan aka ma haihuwa ibada ne sannan kuma ba za ka yi hadaya in kai tamattu'i ko kuma kirani a can aikin haji Allah ya karɓa maka domin fidiya wannan dabbar da za ka yanka ta haram ne Allah kuma tsayibun ne la yaqbalu illa tsayiba ba za ka je haji da dukiyar nan ba a karɓa ba za ka sayi kayan jihadi a je jihadi Allah ya baka lada ba ba za ka gina masallaci Allah ubangi ya baka ladan wannan masallacin ba ba za ka gina islamiyya ba Allah ya baka ladan islamiyyan da shi sannan kuma ba za ka ci haram ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka roƙi Allah ya amsa maka ba sannan ko ba za ka ciyar da iyalanka da ‘ya'yanka da kai karan kanka wannan jiki ya shiga aljanna ba Allah ya haramta wa dukkan jikin da aka gina shi a kan haram ya haramta wannan jikin aljanna kullu lahamin nabata bisauti fannaru aula bihi duk jikin da ya ginu kai kiba kai kitse ta hanyar dukiyan haram da ka ci to Allah ya ce wannan jikin da aka ƙazantar da shi da haram Allah ya haramta masa aljanna wuta ne ta dace da wannan jikin manzo Allah sallallahu sai ya buga mana example misali clear example wannan shi da yayi satan kudin mai guzurin da yayi na haram din ma umar haji yaji cikin ana tsayuwan arfa inda ake karba ma kowa da kowa addu'ansa a gafarta masa zunubansa manzon Allah summa zakara ar-rajul sai ya ambata mana wani mutum yutilu safara wanda ya fito daga waje mai nisan gaske wato gashi a matsayin matafiyi sannan ash'afa akbara ga gashin shi a cikuikuɗe ma malam irin gashin talaka mai wahala wanda duk ya dunkule da ka gan shi kaga alamar rashin jin daɗi sannan kuma yana tsaye a arfa ya muddu ya daihi ila sama'i ya ɗaga hannayen shi shi ma sama a lokacin da kowa yake addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi ya Allah ka mun kaza ka mun kaza ka bani kaza ka tsare ni daga kaza manzo Allah ce kash abinda ya bata masa lamari wa mat'amuhu haramun abincin da yake ci yake cikin shi na haram ne wa mashrabuhu haram abinda ya sha yake sha yake cikin shi na haram ne wa malbasuhu haram tufan da take jikin shi yadin da yayi tufa da ita ma yadin na haram ne sannan wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi yi breeding din shi tun yana karami shi ma da haram din to manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu kaya za a yi a karba masa me yasa manzo Allah sallallahu ya, ya ambata mana wannan mutumin saboda mutumin duk waɗansu abubuwa na karɓan addu'a ya haɗa su kaga yuqilu safara mutumin nan mai tsawon tafiya ne kaga matafi ana karba masa me ana karba masa addu'a kaga ya, ya samu wannan wannan merit din sannan bayan haka ash'ata akbara talaka ne mai cikikuɗaɗɗen gashi wanda manzo Allah sallallahu yana cewa a cikin mutane akwai talaka mai cikikuɗaɗɗen gashi wanda ake tura su a ƙofa ba a mai da su komai daga cikinsu akwai wanda da zai rantse da Allah ya ce za a yi ruwan sama a tsakiyar rani da ba a ruwan sama Allah ba zai kunyata shi ba zai saukar da ruwa ina fata an gane to kaga ya, ya samu wannan sifan sannan kuma gashi a filin arfa inda Allah yake karɓa ma kowa menene addu'a duk da cewa ya haɗa wannan components guda uku na karɓan addu'a manzo Allah ce ta dalilin haram da yake cikin shi da ya rayu akai yayi tufa da shi kuma yayi yi guzuri da shi ba za a karɓa masa ba za a karɓa masa ba shi yasa kullum Allah yake drawing din attention din mu kana yawan salloli kai musulmi ne kullum fa kana sallah ka tuna amma inda haram a ciki Allah ba zai karɓa ba fa in abincinka haram ne ba za a karɓa ba in abin shanka haram kana rayuwa akan haram ba zai fa karɓu ba fa kai musulmi ne kana tare da abokan gaba da makiya kullum kana ɗaga hannu kana addu'a in fa akwai noman haram da abincin haram da tufan haram a jikinka ba a karɓa maka fa sannan kuma a zo a ciyar da iyali a yi spreading ɗin haram ɗin a ciyar da iyalanka duka su ma tsumman da suke sawa a jiki da ya fi na kowa les ɗin nan na haramun ne na ‘ya'yanka ɗin nan da suka fi kowa sa kaya masu kyau na haramun ne suka fi kowa ɗan kowa tanɗe-tanɗe a anguwa na haramun ne ashe babansu yake kamu ka kai ma iyayenka suna ta kuka don murna ka wani Allah masa albarka an yi haihuwan kirki wallahi wane ya ɗauke nauyin mu ka Allahu akbar yanzu wannan motar nawa ne yanzu wannan nawa ne eh yana ta kuka yana zub da hawaye na haram ne ka lade ka bashi na haram ne ka lade ka bashi sannan abokinka ya kawo maka ziyara ka ɗiba haramun ka bashi Dan fridge da zaka bude ka ba mutum mineral in ya zo maka visiting shi ma na haram ne to saboda haka shi nasa yana destroy din komai naka ba za ka taba aikin alheri da wannan kobon a karba ba shi yasa Allah yake drawing din attention din mu kar ka zo lahira with hope with hope na gina masallatai na gina kaza na gina kaza na gina kaza ka zo ka samu fiyau babu komai a wajen a ranan za a ce maka ai duka na haram ne ba a karba ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka mutu ka bar haram ba a bayanka face sai ya zamanto maka lodi gobe kiyama ka duba ka rayu baka addu'a a karɓa baka ayyuka na ibada a karɓa sannan kuma baka ciyarwa a karɓa ka mutu ka bar wannan a bayanka ya zamanto bala'in lodi gobe kiyama ka ci a jikinka ya zama ka makomanka wuta shi yasa kullum Allah maɗaukakin sarki ke kiran mu hmm? shi yasa yake haramta mana riba yake haramta mana sata yake haramta mana kaza yake haramta mana kaza Allah ya ce to duk abin da za ku ci ku ci tsaftatacce a yi haƙuri da shi washkuru kuma ku zamanto masu godiya lillahi ga Allah idan ya azurta kaɗai karka ce kai ni da Allah ni ko da ko sai na sha menene alhamdulillah menene alhamdulillah ka gode wa Allah da ka same shi ka gode wa Allah da ka same shi Allah ce in kuntum iyyahu ta'buduna har in kun kasance ga Allah za ku yi bautan ta gaskiya to ku rika restricting kanku akan halal kuma ku rika zamanto masu godiya akan abin da Allah ya baka ka samu kanka akai sai Allah ya ce inna ma harrama alaikum abinda na haramta muku shine na farko almaitaka kada ku ci mushen abu duk dabbar da aka tarar da ita ta mutu bata samu yanka ba ba a san abin da ya kashe ta ba to babu shakka kada ku ci wannan mushen inji Allah haka nan waddama kar ku ci jini wato jini idan za a yanka dabbobi za ka ga akwai inda ake tare jinin ba a bari shi ya zuba ba a bari shi ya zuba sai a tare jinin a wani kwano sai a daska sai a bashi sai ya daskare idan ya daskare sai ya zamanto kamar menene kamar liver ko yawa kamar abun eh, hanta sai kaga ana yayyanka shi ana yayyanka shi ana yayyanka shi ana soyawa ana ci kamar hanta to Allah ya ce ku yi avoiding din wannan ni Allah na haramta muku shi na haramta muku shi sannan walahamal khinziri haka naman alade Allah ce na haramta muku shi sannan wa ma uhilla bihi li duk dabban da aka yanka ta ba don Allah ba boka ne yayi dictating a yanka ta aka kira sunan waɗansu abubuwa ko a ce dabbar sai ka zagaye ta sau biyar tukuna ko ka kai ta can ka zagaye ta zagaye waje kaza sau biyar ka yanka ta aka dictating maka sunan da za ka kira wanda ka ji ba sunan Allah ba ne kamar ka ji in ka je yanka ta ka ce ya dalda ya ilu ya harka ya ilu ya hauka ya ilu ya kaza ya kaza ya damdama ya ilu haka ka ji waɗansu irin sunayen da na farko su ba hausa bane ba larabci bane ba fullanci bane babu wani yare a duniyan nan da zaka kai musu sunan su fassara maka shi to duk in ka ji iri waɗannan an yanka wannan dabban da wata manufa ce ta shirka Allah ya ku ci wannan dabba amma saboda rahamar Allah da tausayin Allah da rangwamen Allah da lutufin Allah ga bayinsa yace famanit turra wanda ya shiga hali mai tsananin bukata mutum ya shiga hali na yunwa yana cikin tsananin bukatan abincin da zai ci ya rayu in bai same shi ba zai mutu Raira bagin ba wai ya yi pretending ba ne domin ya zama abu eh, saboda ya yi ta'addanci bagin ko saboda ya ƙetare iyakan Allah wala adin ko kuma ta'addanci to fala isma alaihi Allah ya ce ni na yadda babu laifi ya je ya ci waɗannan abubuwa saboda ya surviving saboda ya rayu ya kwato wato ransa inna Allah a wannan kam to Allahu shi Allah gafurun mai gafara ne ga wanda ya ci mushe ko waɗancan abubuwa da aka listin a ta dalilin wani irin yanayi na tsanani da ya shiga wanda zai kai shiga mutuwa Allah ce shi kan gafurun Allah mai gafara ne gare shi rahimun mai jin kai amma wanda ya yi pretending ne kawai ya yi ƙarya ya riƙa lallan kwamewa yana faɗuwa wani yiwuwa ta abin nan dama yana so ya ci to Allah ya ce annabi ya ce innamal amalu bin yadda niyyan shi Allah zai kama shi na farko me yasa malamai su yi kokari su yi deducting su samo mana waɗansu hikimomi da yasa Allah ya haramta waɗannan abubuwan saboda Allah baya haramta abu sai dai don maslaha ga ɗan adam baya umurni da abu sai dai don maslaha a gare ka aka ce dabbar da ka same ta mushe baka san abin da ya kashe ta ba ka zo ka ci akwai tendency maybe abin da ya kashe ta din akwai infection a jikinta maybe zai dawo zai dawo jikinka suruna ma maybe maciji ne ya sari wannan dabbar ta mutu duk guba poison din wannan maciji yana jikin nama kaga kana ci zai transfer ya dawo ya dawo jikinka kai ma ya kashe ka to ba a san abin da ya kashe dabban ba ɗaya ke sannan na biyu dalilin da yasa aka haramta jini a bar jini ya daskare ya daskare a zo ana ci kaga yanzu idan mutum bai da lafiya idan ana so a gano abin da ke damun shi mai ake ɗiba jini ta nan ne ake gano duk wata irin cuta idan aka kai jinin laboratory aka yi diagnosing ana gano ciwon aka yi bincike to jinin nan mafiya yawanci duk cututtuka ta jinin suke bi shi yasa Allah ya haramta mana idan mutum ya ci wannan jinin to duk wani cutan da yake wannan jinin zai dawo jikin zai dawo jikin dan adam to lahamul khinziri eh, naman alade shi kuma alade kullum ka rika lura a ina yake cikin kwata da datti da kazanta da menene duk wani ma virus da ƙwayukan cuta ma sun fi ma misali shafan alade za ka samu a ciki ne haka ne wani mutum ya ce a'a ai wannan aladen na ƙasan turai ne wato you know an keɓance su a wani irin abin nan abinci ake ba su mai kyau ba sa shiga kwata to ba a nuna mana ga asalin dalilin ba Allah da ya ce na haramta kawai na haramta sannan kuma malamai suna cewa duk wanda yake cin naman alade za ka tarar bayi da kishin matansa ko da wani ya zo ya ɗora mata hannu a kafaɗa suna tafiya tare ya ce bayi sai kuna ina nan ba abun ya mutu kawai kishin irin wannan kishin ya mutu irin shi ne wanda friend din shi zai kawo masa ziyara abokanansa su zauna a dining tebul da matan ana ci tana sabisin nasu ana hira tana dariya ya ce to ni na tafi ofis in kun gama ni za ku same ni can ku zauna ku ci abinci kawai madam za ta yi sabisin naku ba da ka gani shi ne zai kawo mutane idan ya yi abokanai ya yi friends ko ya kama su ziyara kira matan shi ya ce wannan ahmar kenan ok ok salamu alaikum a dan gaisa wannan wani wani a gaisa kenan baya filin baya jin wani kishi gaba daya malai suka ce cin naman alade yana kashe kishi bai kishin matan shi kwata kwata an gano hikiman ba a gano hikiman Allah da ya ce na haramta sami ina wa a ɗana ne kawai ake bukata to amma akwai mushen da kuma Allah ya halatta mana yace mai tatul bahari duk abin da yake rayuwa a cikin teku in dai ka same shi a mace ka ci Allah madaukakin sarki ya yadda maka in ka samu kifi ka ci ko da ya mutu bai samu yanka ba in ka samu kaguwa ka ci in baka kyama ina fata an gane ko kwado duk wani abun da ke rayuwa a ruwa dai gaba ɗaya ana kiran shi mai tatu ne matacce wannan babu laifi mutum yana iya ci ko ya samu yanka ko bai samu yanka ba ina fata an gane ko to saboda haka waɗannan su ne dokokin Allah subhanahu wata'ala kaga a can Allah yana so ya yi protecting naka ta ɓangaren ibadanka ka ci halal kar ka ci haram nan kuma Allah yana so ya kare jikinka lafiyan jikinka shi yasa ya haramta maka irin waɗannan nau'i na dabbobi din ina fata an gane ko amma mu duba rahamar Allah da yalwansa baya takura dan adam wanda ya shiga wani hali da yanayin da ba inda zai rayu in bai ci abinci ba kuma bai samu abincin ba sai wannan jinin da aka soya ga shi nan Allah ce ka ci don ka rayu amma shi din mafa kar ka ɗebo shi da yawa ta'addanci ka ɗebo da yawa ka ce za ka yi guzuri da shi ka ci a iya wannan lokacin kawai da zai kashe maka yunwan ka rayu ba yadda ka ɗebi surplus sama da yadda eh, zai kashe maka wannan laluran ko kuma ka yi ba saboda ta'addanci wannan shine aya ta gaba Allah ce innal ladhina yaktumuna duk waɗanda suke ɓoye ma anzalallahu abinda ya sauk Allah ya saukar minal kitabi na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalilan domin suna ta haka ne suke tara kuɗaɗe masu yawa a wajensu a wajen Allah kuma kuɗaɗe ne ‘yan kaɗan Allah ce to ula'ika waɗannan mutane ma ya akuluna fi butunihim duk abin da suke genin suke samo shi suna ci ta hanyar canja littafin Allah ta hanyar ɓoye gaskiyar da Allah ya bayyana to duk abin da suke ci in ji Allah ma ya akuluna fi butunihim illan nara ba abin da suke zubawa a cikkunan su face wuta in ji Allah wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai ma yi magana da su a gobe kiyama ba kwata-kwata wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun suna da wata irin azaba mai raɗaɗin gaske wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka malamai suka ce dalilin saukan wannan ayar lokacin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yahudawa sun karanta sifofin manzan Allah sun san su gaba ɗaya to a lokacin mutane kusan bauta musu suke saboda suna ta ga mutane eh, annabin da eh, zai zo ƙarshen zamani yana dab da fitowa eh, zai fito daga cikinmu ne mu ne na kusa da shi mu ne kaza mu ne kaza mun zo nan ne domin mu tare shi za mu mara masa baya mu yaƙi za mu kashe gumaka za mu yaƙi masu bauta gumaka kaza kaza a lokacin mutane suna ganin su suna irin wato manya-manya ne tamkar sahaban annabin ne a zaune a wajen tun annabin bai zo ba so suna respecting insu suna kawo musu dukkan abubuwa a ah, aka ga wani a turo kuɗi a turo kuɗi don a rika sa su addu'a ana ganin su su waliyai ne mene ne suna zaman jiran annabi Allah ya nuna musu cewa annabi yana zuwa su ne masu littattafai a hannu su ne manya-manyan malamai su ne wanda muke ji da su su ne wanda suke lekowa su faɗa mana to lokacin idan aka cire zakka ko duk wani abin da mutum zai yana bukatan addu'a ko mai tura musu kuɗi ake da abinci da kaza da kaza da kaza komai kamar yadda na faɗa kwanaki yadda ake yi ma abin da malaman abin eh, addinan da ba na musulunci ba na kiristiyaniki da yahudanci to saboda wannan abin da suke genin suke samu suke samu da annabin ya tashi fitowa bai fito daga cikinsu ba sai ya fito daga cikin larabawa to me suka yi sai suka yi ta zuwa saboda idan suka bari mutanensu suka fahimci sifofin annabin ga sunan tsaf gashi nan sun gano shi duka za su koma ƙarƙashin annabi su musulunta sai ya zamanto abinda da ake ba su ɗin yanzu za a rika kaiwa annabi mutu iya ɗebo sadaka sai ya kawo ta wajen annabi in ya ciro zakka ya kawo ta gaban annabi in ya ciro kaza gaban annabi zai kawo duk abin da aka cire ushuri ne menene yanzu za a ƙaurace musu a rika tara abun wa annabi sallallahu alaihi wasallam so saboda kar su rasa wannan abin da suke samu na abun rayuwa sai suka yi sauri suka ɗauko a taura ɗin suka yi ta cire sunan annabi da sifansa duk inda suka ga sifan manzon Allah kaza ne sai su canja ta kaza ne sai su canja ta kaza ne sai su canja ta to yayin da annabin ya fito ɗin sai suka kira mabiyansu mu kun ga eh, sifofin annabin da Allah ya faɗa mana mu a littafin Allah da annabin da Allah ya faɗa mana a littafinmu sifan shi ta farko ga ta kaza ne ta yi kama da wannan sai a ce a'a sifa ta biyu sifa kaza ne Allah mu ya faɗa mana a tauran mu ta yi kama da wannan da yazo yace shi Muhammadu ne a'a to mu namu yana nan yana zuwa kaga za su yi ta sabisin nasu suna ta genin to shine Allah yake cewa inna ladina yaktumuna waɗannan manya-manyan shugabannin yahudawa da kiristoci waɗanda suke ɓoye ma anzalallahu abinda Allah ya saukar na sifofin annabi minal kitabi cikin littattafansu na attaura da injila sun yi haka ne wa yashtaruna bihi samanan saboda surka tara kuɗi daga mabiyansu suna karɓan kuɗaɗen mabiyansu wanda kuɗin nan in ji Allah ƙalilan a wajen Allah ‘yan kaɗan ne, ‘yan kaɗan ne kuɗaɗen, amma a wajensu su mutanen suna gani menene abu ne mai yawa. Allah ce, kwamfiya to abinda muka tanada maka aljanna, wannan ɗan kaɗan ne abinda za ka samu a duniya. To Allah ce, irin waɗannan mutane wanda suka sai da imani, suka sai da suka canza littafin Allah don a tara musu abun duniya, to Allah ya ce ina tabbatar musu duk abin da suke samu ta wannan hanyar ma ya akuluna fi butunihim illa nara ba sa cin komai ba sa zuba cikin su komai face wuta inji Allah shi lokacin da zai ci ai zai ga kaza ne a plate aka soya masa ai zai ga menene dankali ne da kwai zai ga menene shinkafa ce da nama zai ga menene juice ne zai ga menene ayaba ne lemu ne abarba ne yake ci yana jin daɗi yayi gyatsa a lokacin shi da abu yake cikin kwanon da yake ci din abinci yake gani mu kuma in ji Allah garwa shi jahannama yake zuba a cikin shi kamar yace in kamar yanda yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran masu cin dukiyar maraya bisa zalunci babu shakka suna zuba garwashin wuta ne a cikinsu ba su sani ba Allah ya ce ba ya tabbatar wuta ne suke ci sannan gobe kiyama Allah ba zai ma yi magana da su ba direct suna tashi kawai za a ce su yi jahannama sannan wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba domin Allah sai ya tsarkake mutum ya yafe masa zunubai misali mutum ya je wa Allah amai sako ya mutu yana zina ya mutu yana shan giya ya mutu kaza yana mutu kaza amma akwai tauhidi a zuciyarsa sai Allah ya kira shi cewa ne ka san a rayuwanka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza eh ka san ka wannan abubuwa eh na taba fallasa ka ko na sa aka kama ka aka yada ka yace a'a a duniya na rufa maka asiri eh to nan ma lahira ma na yafe maka su na tsarkake ka daga waɗannan abubuwan je ka aljanna ina fata an gane to su ba za su samu irin wannan tsarkakan ba wala yuzakkihim walahum azabun alimu suna cikin azaba mai raɗaɗin gaske mai kuna ina fata an gane ko saboda haka kullum ina kiran ƴan uwa musulmi a daina ruɗuwa da abinda da kafiri yake da shi a waɗansu ayoyi Allah yana cewa da ba don kar musulmi ya wallahi su yi ridda su bar musuluncin nan ba da duk abinda zan ba wa kafiri zan ba shi da gold ne in gold da gidan da zan bashi gida ne da rufin shi da kofofin gaba ɗaya da gol zan bashi abin hawan shi na gol zan bashi plate da cokulan da zai ci abinci a cikinsu da kofin da zai sha ruwa ma duka Allah ya ce da da gol zan basu amma takalin musulmi in ya ga shi bai da komai din ya ga irin waɗannan abubuwa a tare da kafirai sai shi ɗaya ya deceiving nashi ya ce ai su ne akan gaskiya amma Allah ya ce ba haka bane Har mutum ya rudu da abin da kafir yake da shi shi ya sa musulmai kullum waɗansu idan suna aikin gwamnati sai ka ji suna tambaya a ofis ɗinmu ai an ce za a ba da kaza mai hukuncin shi amma za a ɗan za a ba ku bashi ku sayi gidaje ku sayi mota da abin hawa amma an ce za ka da za ka ƙara kaza kaza kaza akwai interest idan ka ce masa ba kyau ya ce malam duk fa abokan aikinmu duk sun saya fa malam duk sun saya kuma system ɗin ofis ɗin ne kuma kowa ya abin nan malam da makamantin kaga shi kullu yana ganin wannan yana da shi shi bai da shi ai shi ba abin da ke ke masa ke tare shi in ya tashi ba a bai da haram bai da halal kai ko bai kamata kullum ka rika auna kanka da kafiri ba sam akwai dokoki kai asali kai ka zo duniyar nan ma a matsayin kurkuku kake kawai hmm? shi yasa kullum manzo Allah ke cewa duniya kurkuku menene mumini ne aljanna me lahira ce take aljannan muminin kurkukun kafiri me yasa annabi ya buga misali da shi yanzu misali wanda yake prison don girma Allah yana sa rigan da ya ga dama sai wanda prison ta dinka ta bashi gajeren wando da wani mai zane-zane da lamba ya isa ya ce zai sa boy ya isa ce zai sa shadda ya isa ce zai sa kaza da kaza da kaza yana prison ƙaryan shi mai prison yau zai ci abin da ya ga dama ko sai abin da aka barza a nan aka bashi sai abin da aka barza a prison ƙaryanka kana prison ka ce kai yau ina sha'awar fura da Allah da Allah o gasa sai ka kira abin nan abin da ka ce zan sha fura sai ya baka ko ka ce yau kana sha'awar yar naman kaza kana sha a killace kake duniyar ka ita ce daga bangon prison din wannan bangon zuwa wancan bango kana da yanci ka ce ka'ai gaskiya na kwana biyu ban dan zaga Kaduna bari dai un an bi ta kawo un an bullo mando un zagayo ta kana prison ka isa kai eh? ai duk nisan ka daga bangon ne nan zuwa ɗaya bangon ka gama to waɗannan yadda ake dabaibaye shi bai ci bai sa bai samun walwala sai abinda dokokin prison din suka yi kai ma musulmi baka da walwala baka isa ka ci ka sha ka sa wata sutura ba face sai da dokokin da musulunci ya dabaibaye ka da su su kuma kafirai ba su da su kawai a tsinke kamar ka tsinke dabba ta fada duk inda za ta fada sai an ganta kawai shi yasa mutum ya daina comparing kansu da waɗannan sam ina fata an gane ko na'am mu ula'ika Allah ya ce waɗannan mutanen su ne alladina shtarau dalalata su ne suka sayi ɓata gaba ɗaya bilhuda da shiriya suka sai da shiriyan Allah suka sayi ɓata su ne mutanen da suka sayi azaba wa kansu bilmagfirati da gafaran Allah suka sai da gafaran Allah suka sayo azaba wa kansu suka sai da shiriyan Allah suka sayo bata wa kansu Allah ce fama asbarahum alanna ya tsawon haƙurin da za su yi a cikin wutan jahannama wato irin ga wutan kawai sun yi rakin sun yi complain ɗin kawai can dole kaga kawai an yi haƙuri an yi shiru an faɗa wutan kawai ji Allah subhanahu wa ta'ala kamar wani ne ya tambayi Allah subhanahu ta'ala yace ya Allah me yasa suka yi musu haka Allah ce zalika dalilin da ya sa zan musu haka a gobe kiyama bi annan Allah zalal kitaba bil haqqi shi Allah ya saukar da littafinsa da gaskiya komai abin da ke cikin attauran nan da injilan nan da alqur'anin nan gaskiya ne su kuma innan ladina ikhtalafu fil kitabi waɗanda suka saba wa littafin suka kafurce wa littafin suka bijire wa littafin kullun lafi shiqaqin ba'idin suna cikin ɓata-ɓata mai yawa ɗin. domin daga ran da ka bar alkur'ani ka ce shi baka yadda alkur'ani gaskiya ba ne wani abu ne za ka rungumo ya zamanto shi ne gaskiya to kullum kana cikin me ɓatan kuwa domin fama ba ba adal haƙi illa balal babu wani abin da yake bayan gaskiya sai dai bata Allah ubangiji ya rufa mana asiri ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا واصبر واصبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم Allah maɗaukakin sarki wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka, da lokacin da manzon Allah yake abin da yake Madina, yake Makka kafin ya yi hijira ya koma Madina da dokokin musulunci gaba ɗaya da ka ce la ilaha illallahu muhammadu rasulullah shi nan ka zama musulmi lokacin ba a wajabta sallah ba farkon revelation farkon aiko manzon Allah wahayi abinda ake nema a wannan lokacin har manzon Allah ya yi 13 years a makka shine ka yadda Allah ɗaya ne ko manzon Allah shine manzonsa ka kafurce wa gumaka a lokacin ba sallah ba azumi ba zakka babu wani abin da ake yi daga wannan five pillars of islam eh, eh, abin eh, rukunan musulunci guda biyar din nan babu su a lokacin lokacin ba a shar'anta yin haji ba ba a shar'anta umra ba ba a shar'anta jihadi ba ba a shar'anta abin zakka ba ba a shar'anta azumi ba ba a shar'anta sallah ba farkon al'amarin kenan ka yadda ka ka la’ila ka karbi la illallah muhammadu rasulullah ka yi withdrawing kanka gaba ɗaya daga bauta wa gumaka da imani da gumaka da zuwa wajen ka zauna kawai a matsayinka yanzu na wanda ya yadda Allah ɗaya ne ko manzon Allah sallallahu annabi sallallahu Muhammadu manzon Allah ne Shi ke nan da abin da ake nema daga gare ka kuma waɗanda suka musu ɗin a haka ɗin ‘yan aljanna ne ba su yi sallan ba ba su yi zakkan ba ba su yi hajin ba to yanzu kuma da aka yi immigrating aka dawo madina sai manzon a sai Allah ya saukar da wannan aya yace yanzu al'amura fa sun canja laisal birra ba wai imani bane kawai shine an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi wato mutum ya fuskanci gabas kawai ko kuma yace la ilaha illallah kawai shi shikenan an gama yanzu imani ko kalman shahada ko musulunci yanzu kuma ya fi haka faɗi yanzu imani ba shi ne ka kalli direction gabas ko abin nan ka yi sallah ba kai a'a walakin na birra sai dai imani yanzu shine ne man amana billahi mutumin da ya imani da Allah yadda Allah shi kaɗai ne babu wanda ya fi cancanta a bautata masa sai Allah wal yawmil akhir yayi imani da gobe kiyama cewa eh duniyan nan za ta kare kuma akwai rayuwa bayan mutuwa a inda Allah zai tsaye da kowa domin ya bashi sakamakon ayyukansa na alkhairi ko na sharri haka nan wal mala'ikati dole imani shine kai imani da mala'ikun Allah gaba ɗayan su cewa bayi ne na Allah su mala'ikun ba ƴaƴan Allah bane ba ‘ya'yan Allah ba ne kamar yadda Allah ce waje alul mala'ikata lalina hum ibadun rahmani inasan a shahidu halkahu wa mushirkan maka mushirkai kenan suka ce ‘ya'yan ah, mala'iku ‘ya'yan mata ne na Allah to kai imani da mala'iku cewa ibadun lahi bayin Allah ne la ya akuluna ba sa ci wala ya na ba sa sha wala ya na ba sa fitsari wala ya na ba sa bayan gida laisu rijalat su ba maza bane wala nisa'an ba mata bane mala'iku kwata kwata ba mata bane ba maza bane ba sa ci ba sa sha ba sa bawali ba sa gajiya ba sa bayan gida ba sa komai kai imani da cewa lallai haka suke su mala'ikun sannan kuma sun fi mu yawa wa baya alamu da rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun Allah sai shi Allah ɗin. sannan bayi ne masu yi wa Allah ɗa'a da biyayya da ladabi la ya sunan Laha. ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan akwai irin ayyuka da duties da Allah ya bama kowane irin mala'ika irin aikin shi akwai wanda shine yake control ruwan sama ya saukar da ruwan sama akwai wanda shi yake raba arziki akwai wanda shine yake kawo wahayi zuwa ga annaba shine jibrilu akwai wanda Allah ya bashi shine mai daukar rayuka idan mutum ajalin shi ya zo akwai mala'ikan da yake kula da iska da controlling iska akwai wanda suke rike da al'arshin Allah akwai wanda suke sujada kowa da irin aikin da Allah ya bashi ka imani da su haka sannan a cikin mala'ikun nan suna da fuka-fiki su ma suna nan rank rank rank rank akwai uli ma'auli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a akwai masu fiffike bibbiyu akwai masu uku uku akwai masu hurhudu mala'ika jibrilu ma shi 600 ne ma da shi to haka zaka duba kai imani cewa waɗannan bayi ne na Allah ina fata an gane ko sannan wal kitabi kai imani dukkan littafin da Allah ya saukar wanda Allah ya sanar maka irin su zabura at-taura injila da kuma sufi ibrahima sufi musa su alqur'ani kai imani da su gaba ɗaya cewa eh ka yadda Allah ya saukar da su amma littafin da za ka yi aiki da shi dalla dalla shine alqur'ani wannan biyina ka yi imani da dukkan annabawan Allah da ya ambata a cikin alkur'ani ya ce minhum man kasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika wa kallama Allah Musa takliman kai imani dukkan sunan annabawan nan amma wanda za ka rike kai aiki da shari'ansa ka bi sunnansa ka yi kwaikwayo da shi dalla dalla ɗari bisa ɗari shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wa atal mala ka zo ka rika fidda dukiyan da Allah ya baka na zakka ka rika bayar da dukiyanka lokacin da za ka bayar ɗin zakka ce ta farilla sadaka ce kyauta ce lokacin da za ka bayar a tsarar alahubbihi kana son dukiyan kuma kana jin daɗin lokacin da za ka fitar in ka fitar da dukiyan ka rarraba ta ga zawil kurba yan uwanka na jini blood relatives naka duk mai biyan bukata duk mai bukata ka rika bashi kana taimaka masa wal ma ku taimaka wa marayu a sa su makaranta a kula da abincinsu da cinsu da shansu da walfaya nasu wal masakina da miskinai waɗanda ba su da shi wabni sabili sannan a zo a bawa matafiya matafiya wanda guzurinsu ya ƙare musu ilina da masu roƙo eh masu roƙo in ji Allah wa riƙabi da mutanen da aka rubuta musu wata tara ko su biya ko su je prison yan da suna yi wannan aikin alheri yanzu za ka samu waɗansu suna jibge a prison da yawa iyalansu ne yake yawo suna bara suna neman abin nan wanda da an sake shi wani ya samu dubu shida ne dubu goma ne dubu ashirin ne ya rike shi yau ya yi shekara kaza iyalansu kullum suna yawo da ya'ya ana yawo masallatai masallatai wurare daban-daban kaza kaza wanda da ka an biya aka yi free nashi ya fito yau da duk wannan masu yawon sun daina saboda yanzu ga mai ciyar da su mai ɗaukan ɗawainiyansu ya fito wafin rikadi riƙabi shine mutumin da aka ce ko ka kawo dubu goma ko ka je prison ko ka dawo kaza ko ka je wata shida ko ka kawo naira dubu biyar ko ka je sati kaza duk akwai su a prison idan mutum ya je Allah yana kiran masu kuɗi ne yana adroit din attention nasu cewa ga ayyukan alkhairi masu yawa Allah yana tunatar da su domin waɗansu suna da kuɗin amma irin waɗannan ayyukan ba sa zuwa musu a kwakwalwansu ba sa tuna ba sa tuna wa aqama salata sannan kuma ya tsaye da sallah da la ilaha illallah ne kai in ka faɗa ka mutu a haka ka shiga aljanna to yanzu ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce banda sallah ba za ta amfane ka ba <laughs> ana nuna maka yanzu hukuncinka ya bambanta da na farko ka zamanto mai tsaye da sallah a cikin lokutanta da Allah ya ce a tsayar sannan kana da ilimin sallan kuma ka san kabli da ba'adi da farillai da mustahabbai da rukunai wa zakata kuma kana ba da zakka wal bi ahadihim da masu cika alkawari idan suka ɗauka iza ahadu duk alkawarin da kai wa mutum ka cikita masa in tsakaninka da Allah ne ka cikita tsakaninka da Allah shine ake kira annazar eh wa iz akhadna mi ahdakum mithaqakum banu isra'ila su sun saba ku kuma tunda ku mumunai in kun dau alkawari ku cika wasabirina da masu yin haƙuri fil ba'sa'i lokacin yaƙi ko lokacin talauci da in Allah ya jarabi mutum da talauci da rashi ya yi haƙuri a kai kar ya ga kwamon wani ya ɗauka kar ya shiga fashi kar ya shiga sata kar ya shiga sane kar ya shiga ko kar ya shiga sai da maganin gargajiya da makamantansa yana cutar da mutane ina fata ka san duk talauci ba abin da ke za ka ga mutum baka taba ganin shi ba ma mala yana sai da magani baka san iyayen shi a wannan sana'an ba rana ɗaya sai ya samo kwalabe ya wanke su ma mala ya je daji ya samo bishiyoyi kala sassaƙe kala kala ma ya dunkula abubuwa ya fara sai da magani kawai ma malam yana ba mutane suna galabaita wabban ra'i da lokacin cuta da ciwo wahinal ba'as da lokacin yaƙi ula'ikan ladina sadaqu masu waɗannan sifofi sune waɗanda suka gaskata Allah suka gaskata imaninsu wa ula'ika humul muttaquna lalle waɗannan sune masu tsoron Allah subhanahu ta'ala yanzu ta fata Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya karba mana ya sanya mu cikin waɗanda suka dace suka samu ladan waɗannan ayoyi masu albarka na'am amin ya rabbal alamin alaikum iddanta inda zai kasance to matan da mijinta ya mutu a takaicin takaicewa a inda saki ne inda saki ne ta gama iddanta amma yanzu wannan kuma tana zama ne na menene zaman alhini na rashin mijinta za ta yi wata hudu da kwana goma dama menene zaman ta kaba rashin ado rashin duk wani adon da za ta yi wanda namiji zai ganta ya ta birge shi har ya ce zai nemi wance da aure tana da kyau menene shi aka hana gaba ɗaya da zuwa wani gida ta kwana ko tafiye-tafiye shine ne na'am babu komai cikin gidanta take wani ne ke zuwa ya leƙa ta sai dai idan akwai muharramai a wajen cikin gidan shi kenan sai ta rika rufewa amma gidanta ne ta yi walwalanta ko gajeren wando mata sa inda cikin gidanta ne abin sai dai abin da ba a so ta yi rika waɗansu abubuwan da ƴaƴanta za su rika kwafiyin nata suna suna abin nan suna ɗauka sun eh, da ita mai tarbiyya ce to Allahu alam manzo Allah sallallahu da ya nuna akan same shi a 21, 23, 25, 27, 29 waɗannan kwanaki da suke odd number a ciki ake samu yawa amma kuma manzo Allah ce an fi samun shi a 27 sai dai fa yakan yi transfer wata shekara ya koma kaza wata ila ya shekara uku yana 21 wani sa'i ya koma 23 wani sa'i ya koma 25 saboda haka tunda baka sani ba baka san wanne ne a wanne shekaran ne zai koma abu kaza sai ka rufe kwanakin da ibada kuma daren yana farawa in dai daren ne daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir wannan shine Thank you. eh haka din ne bayanin a cikin daren ne Allah yake komai wato a cikin akwai abubuwa da suke lauhil mahfuz da Allah ya kaddara wannan suna nan permanent akwai abubuwa wanda suke hannun mala'iku waɗanda su ana canja su ana shifting ana ka dawo da wannan na adawa da wannan na adawa da wannan na adawa da wannan ina fata yanzu zaka ga duk shekara ai idan aka yi budget idan aka yi din zaka samu idan shekaran ta yi nisa ai akwai yan amendments ko wanda za a maida wannan na doctin nan a maida wannan a maida wannan a maida wannan a samu rara a yi shi kaza to shi wannan a cikin daren lailatul qadari ne abubuwan da yake Allah ya kaddara wanda suke canja a hannun mala'iku a daren ne ake ta caccanja su wanda in aka canja zai corresponding da wanda yake canja a shi lauhil mahfuz ne na'am na'am na'am na'am kwarai da gaske haka ne eh ok yawa to shine kai ne mai tambayan kenan Allah za ka yawa yawa tambayan da yake faɗa yace yanzu na a tafsiri nace Allah yana tara halittan ɗan adam a cikin mahaifiyarsa yana kaza sai a rubuta masa menene arzikinsa arzikinsa wanda da za a rubuta mutu wannan permanent ne yana nan to waɗannan na canje-canjen duk abin da aka canja ya danan ya danan na arzikin a rage a ƙara duka dai yadda zai yi macin da abin da yake wancan asalin shi permanent ne ina fata an gani yanzu misali manzo Allah sassale ya ce yawan ziyarta sada zumunci yana ƙara haɓaka arziki na mutum yana ƙara kuma menene eh, tsawon rayuwar mutum a duniya to Allah ya a cikin arzikin misali an yi mutum zai samu miliyan ɗaya sai aka ƙaddara a nan kuma eh, da zai samu misali ɗari kaza ɗari takwas dubu ɗari takwas amma ta hanyar sada zumunci da yake a haɓaka masa ya kai miliyan ɗaya kaga ya yi corresponding da abin da yake asalin abin da aka rubuta masa a can to haka abubuwan suke akwai waɗanda suke canja a hannun wane zai nafila kaza ranar kaza mu kaɗe masa kaza wane zai kaza akwai masu canja akwai wanda suke permanent su waɗannan ɗin masu canjawa dama an yi wane shi ma a can ɗin zai samu kaza ta dalilin yawan nafilan shi zai samu kaza ta dalilin um, yawan ziyartar 'yan uwa zai samu kaza ta dalilin kyautata marayu duka idan aka yi total din sai ka samu yayi daidai da abin da yake can a lauhil mahfuz wanda aka kaddara permanent din ina fata an gane wani da ya ziyarci yan uwan shi da ya samu kaza wani da ya ziyarci marayu ya taimaka marayu ya kula da su da ya samu kaza saboda haka tunda bai yi ba kaza za a bashi to sai ya ki yi ɗin saboda ya corresponding da

a yi deciding a yi wani public abin na ayyuka na na wanda za su amfani al'umma gaba ɗaya wanda zai zamanto sadaqatul jariya a gare shi yawa ya zamanto misali an gina an sa su a makarantar islamiyya ko wani masallaci da aka sani ana ginawa ko wani fili da dama ake so a saya na al'umman musulmi ko wani abu dai a tura su yadda za su amfani al'umman musulmi gaba ɗaya wannan shine domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato shi amir sarki na amirul muminina shine waliyin wanda bayi da abuna waliyu man la waliya lahu wato shine wanda zai gaji dukiyan waɗanda ba su da bai da wanda zai gaje su kwa ɗaya to ana mai da shi a hannun amirul muminin shi kuma ya tafiyar da shi ya rarraba shi a cikin maslahan al'umma public interest gaba ɗaya dama aikin shi ne ya rubuta shi sakatare ne aikin shi ne ya rubuta umarni ne ba ruwan shi da wannan innama al'amalu bin niyyat tsawo ina fata an gane to wannan shi ne na'am hmm, to Allah ya saka da alheri to ga wani bawan Allah shi ma ya aiko dubu goma ɗazu kafin mu shiga tafsiri ya a sa a aikin makaranta kuma yana so a yi wa mahaifiyar da mahaifin shi waɗanda sun rasu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu kuma ya zamanto musu sadaqatul jariya jiya ma wani bawan Allah sai da na fita sai aka bani envelope da yar takarda a ciki ina jin in ban manta ba dubu ashirin ne a ciki shi ma saboda addu'a ga mahaifiyar shi da kuma ina jin matan shi ne ko mahaifin shi ne na manta Allah ya fi ni sanin su Allah ubangiji ya biya masa bukata ya gafarta musu dukkan yan uwa musulmi waɗanda suke bukatan a wajen Allah na alkhairi Allah ubangiji ya biya musu gaba ɗaya, wanda suke neman kariya daga wata fitina da wani bala'i da a wajen Allah Allah maɗaukacin sarki ya kare su ya tunkuɗe su daga wannan bala'in da musiba wanda ma ba su ce a musu addu'an ba Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah rufa musulmi asiri duniya da lahira Allah ubangiji ya ba zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da ya faru a Kano jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tona asirin waɗanda suka aikata Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda aka cutar da su ba gaira ba dalili Allah madaukakin sarki ya bi musu haƙƙinsu waɗanda suke da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya da bincike wannan abun Allah ba su ikon gano waɗanda suka yi wannan bala'i da musiba ɗin Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana dukkan wata musiba ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali makircin masu makirci da kutungwilan masu kutungwila Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi a kansu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka musulmi da musulunci Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya karɓa mana ibadanmu da karɓa mana azuminmu ya sanya mu cikin waɗanda aka gafarta musu zunubansu aka musu rahama kuma ya sanya mu cikin ‘yantattu Allah ya karɓa mana sallolin daren da muke muke yi addu'o'in da ake Allah ubangiji ya amsa su Allah ubangiji ya sa mu zamanto mu yi gamdakatar da wannan dare mai albarka daren lailatul qadari innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh